ni da hadiza gabon mun zauna mun fahimci juna an samu maslaha zardin sani ya fito karara ya ba wa hadiza gabon da masoyin takuri barkanmu da zuwa wannan gidan tv jakadiyar arewa inda muke kawo muku labarai da dumi-dumi daga shafin social media da kuma shafukan intanet idan kuna bidin mu ku danna mana like ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu idan ma yau labari ne da dumin shi akan wannan rigimar da take ta faruwa a social media tsakanin zarin sani da kuma hadiza gabon inda aka taza hazo aka dinga muhawara akan zance goya bayan zahar sani suna ta zagin hadiza gabon kana kuma masoya a zaradin sani suna ta zagin hadiza gaba kana kuma masoyan hadiza gaban suna ta zagin sani to haka dai aka ci gaba a wannan sati da ya shuɗe a social media idan muka kawo muku labarin da maɗimi inda har hadiza gaban ɗin ta maka shi ah, zaradin sani a police station da muka kawo muku shi ma da dumi-dumi to yanzu ga she yanzu muka samu wani faifan audio aka turo mana shi inda zaratin sani ya fito kafar yada labarai ya bayar da haƙuri akan tambartuwar shi da ita hadiza gabon inda yake cewa wannan abu da ya faru a yi haƙuri a yi haƙuri sharrin shaidan ne kuma wannan fefan odiyo da ya fitar ba ya fitar ne da shi a kafar labarai ba ne ya fitar ne da shi a nasu na 'yan kanewood kuma shi ba shi ya fitar da shi har aka ringa jin shi a social media ba wayanda suka fito da wannan abu daga group whatsapp na kanewood ya yi allah wadai da su akan su suka hura wutar shi ya yi hakan ne a bisa faɗakarwa kuma a cikin group a ji a ɗauki mataki ba wai a fito da shi a dinga ji a cikin gari ba to allah dai ya kyauta wannan kenan so ku ci gaba da bibiyar mu a wannan kafa ta jakadiyar arewa da mun samun labaran da dumi-dumi idan mun dora a jakadiyar arewa kullum tana shiga ne tana zaƙo muku labarai masu dumi so ku danna mana like ku danna mana ƙararrawa saboda me saboda samun shirye-shiryen da za mu dora da zarar mun dora za ku samu shi yasa ko da yaushe muke fitowa muke nuna muku ku yi mana like ku yi mana subscribe saboda in ba ku yi mana subscribe ba ko like ba za ku ringa samun shi ba da ɗumi eh dai ku same shi daga baya-baya to za mu ci gaba da bibiyar dai wannan rigima da abin da yake faru da kadiyar arewa tv ta kuce